A talatar nan ce jam'iyyar hamayya ta PDP ta kaddamar da kamfe ɗinta na shugaban ƙasa a jihar Akwa Ibom, yayin da ita kuma APC mai mulkin ƙasar ta kaddamar da reshen mata na kwamitin da zai tallata ɗan takararta na shugaban ƙasa a birnin tarayya Abuja a wani bangare na tinkarar hakokin zaben gadan-gadan. Dokokin zaɓe dai sun haramta ƙazaman kalamai domin neman ƙuri'a kuma tuni 'yan takarar shugaban ƙasa na dukkanin jam'iyyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaftace kalamai yayin kamfe wadda kwamitin dattawan ƙasa kan lamuran zaɓe ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa janar abdulsalami abubakar ya tsara Yanzu haka dai masu kula da harkokin siyasa a Najeriya sun fara tsokaci kan kamun ludayin kalaman 'yan takarar da jam'iyyunsu. Za mu ce wancan tanare-tanare da aka yi hata ita kundin zaɓe, dokar zaɓe da ta haramta irin wayannan kalamai na batanci da cin zarafi wanda su iya haddasa husuma. To za mu iya cewa abu an fara shi da taku mai kyau Ah, kuma su su abdulsalam abubakar da suka zo suka yi wannan kwamiti nasu wato na peace accord wanda yake sa 'yan takara su saka hannu wajen wata yarjejeniya duk da dai ba doka ba ce amma yarjejeniya ce ta mutuntaka cewa ba zan yi abin da zai ta da hargitsi ba zan bi ka'idar doka da oda haka ma magoya bayana zan kokari su bi to fara yin sama a wannan mataki yana da matukan mahimmanci domin shi zai ba da shimfiɗar yadda al'amuran wato kamfen ɗin idan an shiga an nutsa sosai za su kasance. Comrade Abdulrazak Alkali kenan shugaban kungiyar Ocean mai rajin raya tsarin demokradiyya a Najeriya. Sai dai Farfesa Kamil Sani Fage malami a tsangayar kimiyyar siyasa jami'ar Bayar Kano na cewa. Daga yanda abin da ya faru wajen ƙaddamar da takarar da pdp ta yi a akwa ibom a uyo akwa ibom da kuma yan apc suka yi nasu wajen kaddamar da eh, kwamitin mata a gidan gwamnati abuja daga maganganun za ka ga cewa da wuya wa'annan dokokin za su yi tasiri misali abin da ita pdp ta fara faɗa da maganganu duk da tana nuna cewa za ta zo ta kawo tsari daban duk abin kurakuran da jam'iyyar apc ta yi za ta amma akwai alamun baƙaƙen maganganu sun fara fitowa kamar yadda hausa suke cewa somu somun hauka tofar da haka su ma inda ɗan takarar apc ya tashi yana cewa jam'iyyar pdp a jam'iyya ce ta gara ko zago ma'ana gara da zago masu cinye abubuwa kaga yana magana ne in ka ba shi fassara a siyasance magana ce ta masu cin hanci da rashawa masu almubazzaranci da kuɗin gwamnati to daga irin wa'annan ƙananan abu za ka ga suna girma in ba sa aka ci ba su kai su fito ga wannan abin da aka hada ake so a hana shi a wajen yakin neman zaɓe. kimanin watanni hudu dai za a kwashe ana gudanar da hada-hadar kamfen ɗin neman ƙuri'a kana daga bisani hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a watan fabrairun baɗi idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria